zindin masu kallo barka ku da waraka wato malama zindin ke magana da fatima yau zan yi magana akan maza ne kusan ma'anar maka su duk ba kusa maka su duk ba ko to yau zan gaya muku ma'anar maka su duk ma'anar maka su duk shine maza masu neman mata su ne yau wancan gobe su ne can jifu su ne can gata su ne can ba sa iya tsayawa mace ɗaya to wato shi muke nufi da maka su duk da yaran mu fa <laughs> da yaran mu abu ya sa san daga yau ko ba ta ko mace ko namiji cika ta ce maka su duk wato abin da ake nufi kenan wato duk ya bi su da rari duk wacce ta zo ya maka mata wato zindan kenan <laughs> da Allah mu sama su ne mu neman mata dan Allah ku rage neman mata bai da fa'ida akwai fa wanda fa akwai fa wacce an haife ta fa har ta koma ga Allah ba za ta taɓa yin arziki a rayuwarta ba wato farar kafa in ka ji ana farar kafa to in ka je gari neman neman ka ka je ka ciyo kuma ba kai farar kafa ka kai ma shafe ka sannan wanda hatta wanda zai zauna a kafaɗar ka ma shi ma ta shafe shi sannan ma ba ma ku maza ku kaɗai ba ma har matan ma sannan kuma ba ma matan kaɗai ba ma akwai maza ma masu farar ƙafa kuma maza masu farar ƙafa ba sun fi yawa <laughs> ku yi haƙuri ba malama ku ce da <laughs> maza masu farar ƙafa wallahi tallahi ku walla mamuri kuma duk kuma za ku ke ja mana irin waɗannan abubuwan wai suna da mata a maza suna da 'yan mata sama da nawa a waje a wannan ba rayuwa ba ne sannan a duk abin da za ku ina son ku dinga tuna cewa ana mutuwa ana mutuwa ana mutuwa wanda suka fi mai iskanci da ina suke wanda yau duniya duniya ta fi sanin su yau ina suke duk sun mutu abin da nake so ka kumanta ana mutuwa sannan duk wani faɗakarwa ni na yara ku ga ina yi ko kuke ɗauka na wasu ɗauke da wata fassara wasu ɗauke da wata fassara ni dai na su hanyar cin abinci na ne da in je in yi sata da in zauna a kan layi ina gulman mutane da in kun dai gane dai abin da nake nufi to a nan zan kawo ƙarshen magana ta malama zindin sannan kuma a ci gaba da zindu a gidajen a kan gada ma a ko'ina ma haka samu kowan kona ne a yi zindu